Nurul da im littafi na biyar littafin Zahra Uba baya kasa tare da nena kuɗin Hamza. Hmm, rayuwa kenan. Kafin nan mu ci gaba da labarin littafin Nurul im wannan littafi sadaukarwa ne ga manya-manyan masoyanmu na hakika. Wato Ibrahim Bazar kowa baban Ashbat tare da Musa yaron Gausi baban Mustapha fatan alkhairi gare ku Allah ya tabbatar da kowa bisa gaskiyan ku ya muku tsare daga duk wani abin ki haka kuma wannan dan labari tukuisi ne da sadaukarwa ka tsokam naku ne a littafin da ya gabata idan ba ku manta ba kun je inda muka kwana nurul da uba baba ya kasi ya yi murmushi shi kenan kin birni matsayin gwauro ta cewa ka je wani zuwan maje Ya ce a'a zan dai samu yar yarinya in aura kin ga ba na ringa yawo ba mace ba ta cika don iya cika amma dai ai gidan nan dan ni aka yi shi ko ya ce to amma aikin ya miki girma ai kuma ba za ka shigo da wata ta min da hankali ba Allah sarki idan dai ban manta ba a littafin Nurul da inda muka kwana kenan littafi na hudu to yanzu kuma da yardan mai duka za mu ɗora daga wannan wurin a littafi na biyar kuma kar ku manta muna nan a babi na goma littafin zahara'u baba ya kasai mu je zuwa ce aikin kin ce gidan ya miki girma ta ce ai ba zai yiwu kuma ka shigo da wacce za ta tayar min da hankali ba mai daukar da gangan nake haka ta shirya masa duk abin buƙatarsa misalin karfe tara na dare ta ji ana nokin na kofa babu kowa a falon sai ita ta ce waye tana budewa ta ga bawan Allah ta yi duka tsalle ta rungume shi wai tafiyar ba ta yiwu ba ne mai gyaɗa mata kai ta rungume shi suka shige ciki ta ce kamar ka san dama tsoro nake ji ina tunanin yadda zan kwanta babu kai a wannan katon gida ya ce na ga alamar ban burge shi ba da wannan gida ta ce a'a na fi son gida madaidaici ne dai kawai saboda kula da tsaftansa da komai nasa Mace to aikin me zaki ke ba shara ba ba mofin ba ba komai ba ta ce baka fahimce ni ba ne irin waɗannan gidan in lalacewa za a yi sai a lalace gidan ma idan lalacewan ta kai lalacewa sai ka ga ma'aikata sun yi ta iya shegen su ba a sani ba haka 'ya'ya ma su iya shegen su kai ko da kashe wani za a yi ma sai a kashe na wani bangaren bai sani ba ya jawo ta cikin sai ce ni dai bacci zan yi na ga ke kuma kamar hiran kike so ta rungume shi tana kyalkyalewa da dariya da asuba kuwa tana karatun alkur'ani ya fito daga toilet ta husbi na zan wuce masallaci amma daga nan zan fita gaba daya kila sai zuwa dare ta ce kai dai ba za ka tsaya ka karya ba ya gida kai akwai inda zani ne yanzu ta ce shi kenan Allah ya kiyaye ya juya ya fita kamar walƙiya wayar ta kuma ta yi ƙara ta ɗauka ta ce bawan Allah yanzu ba ka fita ba dai mantuwa kai ba a'a ina so ta in tabbatar ne akan cewar baki makara sallar asuba ba tsoro ya kama zuciyarta ta ce ban gane me kake nufi ba ce za ki gane ya tunda har kika rungume ni sorry ta yi murmushi tana jin ƙaunarsa abubuwan da suka faru a daren jiya tsakanin su ta fara tunanowa a idanuwanta tana gani ta ce bawan Allah ina son ka ba zan taɓa haɗa san da nake yi maka da ka ga kowa ba ya ce da gaske kike ta ce kai ya kaga hakan suka yi sallama cike da zolayar juna misalin karfe hudu na yamma suna zaune Mary da Nasrim kuma wai suna zaune da Mary suna hira suna Nasrim ba su dawo daga school ba tukun sai karfe shida na yamma Yetman ya kira ta a waya ya sanar mata akwai bakuwa ta ce wace ce ita ya ce bakuwan ta cika duk ka'idan da ake bukata na barin mutum ya shiga ta ce to a shigo da ita muna gadin Mace madan yanzu za a shigo da ita an gama ba wata bace bakuwar face inna Mary ta taso da saurinta tana faɗin oyoyo oyoyo inna ta sa hannu ta tankaɗe ta gefe suka miƙe sai suka yi cirko cirko suna kallanta na ta daga ɗan yatsanta ta ce ke baki isa ba baki isa ba ba ke ba ba addinin ki ba duk sai na yi maganin ku ba ke da addinin ki na haifa wa ɗana ba babu jiya. zan yi ajalinki domin na fi ƙarfinki ubanki ma bai isa ba balle ke wani zafi ne ya mamaye zuciyar Atika ta ce akan menene za ki rinka zagin iyayena da wace hujjar me suka yi miki ba na son taɓewa irin naki da rashin hankali don ke ba wai cikakkiyar kirista ba ce ke na gama fuskantar ki yar ta'adda ce kawai yan uwanki kiristoci sai sun yi tur da ke ni na rike addini na ne bisa gaskiya da amana duk abin da zan kawo na ci gaban addini na shi nake to bari ki ji ba tsoron ki nake ji ba gara ki sani a shirye nake da na tare ki da duk wadda kika zo da ita tai wani uban ihu wai da wani irin sambatu atika ko wata ce lallai kam a'udhu billahi minash shaitanir rajim na riga na yi fi karfin ki ke baki isa ki zo mini da shaidan ba balle ke ki gigita ni ki fita min daga gidana idan ban fita ba idan baki fita ba za ki sha mamaki na wai inna me yasa ne kike sake ɗabi'unki ne ku kuka janyo na sake ɗabi'u na ta yaya za ku fifita ta a kaina ta ce ban gane ba dukan ku kun musulunta akan me za ku zama butulu a gare ni kuma butulci ta ce Allah subhanahu wa ta'ala shi ya shirya mu kuma ya ganar da mu babu abin da ya fi addinin musulunci daɗi a duniyan nan da kwanciyar hankali ƙarya ne mutane 'yan ta'addan ta ce ki faɗa mini ta'addancin me suka yi da kika ɗebo madaka kattai kika zo kika hana mutane kwanciyar hankali su kuma da suke kare kansu shine zaki kira su yan ta'adda to a shirye nake domin in rasa rayuwata don ɗaukaka kalmar Allah gara ki sani haka inna na ta zaro ido waje ta ce ni kike gaya wa haka Mary ni dinnan ni uwarki ce fa to baki isa ba dukkanin ku sai na ga bayan ku za ku wulakanta ina tausaya muku ina tausaya miki Atika ke ce a bar tausayi da idanunki suka rufe ki ka kasa gane gaskiya kike cikin bata ke ce a bar tausayi na gaya miki in na ta zuba musu ido tana kallon su na tsawon lokaci ta ba tare da ta tanka ba ta ce zan tafi zan dawo za ku yi kuka da kanku za ki yi kuka da idanunki za ki zo gurina kina neman gafara na gaya miki ta juya buguzun buguzun kamar wata mahaukaciya sun yi shiru dukkaninsu babu wadda ya tanka mata atika ta ce maryam tunda ta musulunta dama Maryam take kiranta ta bar Mary ki ta yi wa mahaifiyarku addu'a Allah ya shirya ta tace ki hakuri matar Modibbo kina san mu da shirya Allah ya shiryar da mu baki ɗaya ta amsa da amin a yanzu hankalin malama Atika ya tashi sosai tunanin ta wani irin mataki inna take shirin ɗauka a kanta hakika tana son mijinta ya za ta yi rayuwa ne da rayuwarsu haka shin me ya kamata ta yi ne wannan wani irin abu ne haka abin da ya kamata ta yi shi ne kawai ta zage damtse ta tashi ta kama addu'a wacce za ta kare kanta da yaranta bayan sallar isha'i sun idar da komai sun zauna cin abinci ne bisa dining table me zai faru sai ta ga taslim ta rufe idanunta tana addu'an cin abinci nan kiristanci idanunta suka zaro ta ce ke taslim yanzu baki daina wannan ɗabi'ar banzan ba ta ce addu'ar cin abinci nake wadda yesu ya koyar da mu domin ya sa mana albarka ta kalle ta cikin taushin murya muryar tana rawa tamkar za ta yi kuka ta ce babu kyau Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne abin bautawa shi ya fiyayyen annabawa wato annabin da babu kamar sa shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shi ma Yesu da kika ganshi musulmi ne Allah yake bautawa kuma mai biyayya ne ga tukamakin annabawa shi ma Yesu ne Allah ya halicci aljanna ya halicci wuta zai sanya bayansa salihai a aljanna madaukakiya zai kuma sanya bayansa tababbu a cikin wutar jahannama ya musu azaba kin ga kenan ina kiran ki akan ki bi Allah ki bi annabinmu domin ke jinin mu ce ke musulma ce ki sai sai ta tunanin ki duk da cewa taslim yarinya ce to amma ta tsaya tana sauraron mahaifiyarta har sai da ta gama sai ta tsire da dariya ta ce babu addinin da ya fi addinin kiristanci domin ke dakata da Allah ke kina da hankali kuwa kina son Allah ya kona ki a wuta ko duk wanda baya sallah to ba zai taba shiga aljanna ba sai ta kasa ci gaba da bayani sai kuma kuka idanunta na zub da hawaye Nasrim ta miƙe ta zai tana share mata hawaye ta ce kada ki damu Ummina. na dama Taslim ba ta sallah ta fi so ta je coci ana kiɗa tana rawa tana da waƙa. shin me yasa kike kula kike kula da kike kula inna ne wai dan Allah ummi me yasa kika yadda kike hulɗa da wacce ta zama ba musulma ba shin da gaske ne inna ita ta haifi babanmu ummi to me yasa idan ita ta haifi babanmu me yasa ba ta sallah ta yaya kuma kika yadda kika auri mutumin da babarsa ba musulma ba ce me yasa haka ummi na nan take ta ji fitsari na shirin kwace mata saboda razana da tambayoyin nan ta ji anya ko ba ganganci ta yi ba shin za ta iya zama musu nurul da im ko kuwa su ne za su sa ta a matsala su sa ta a tsaka mai wuya nan take ta miƙe toilet saboda fitsarin da ya matse ta abincin da ta kasa ci kenan lallai yanzu ake yin ta ku kasance da ni na kuɗin hamza a cikin littafin nurul da im littafin Zahra baba ya kasi don jin yadda za ta kasance nan shine ƙarshen babi na goma a yanzu haka za mu shiga babi na goma sha ɗaya wato murɗaɗɗen al'amari dan jin yadda za ta gam yadda za ta kaya sai mu je zuwa a cikin littafin nurul da im babi na goma sha ɗaya a cikin littafin nurul da'im murɗaɗɗen al'amari a lokacin da atika ta gama tunanin rayuwarta ta gama murɗewa domin ta gaza sama wa kanta kwanciyar hankali yara ƙanana suna wasa da al'amarinta da hankalinta shin idan suka girma yaya kenan shin kuma ya nan gaba in sun girma za ta yi da su a yanzu zuciyarta ta amince mata lallai mahaifiyarta tana da gaskiya a baya ina idan da ta yarda da mahaifiyarta da shi kenan to idan kuma ta yarda ta rabu da ABY yaya rayuwarta za ta kasance mata a irin yanzu wai yaya za ta yi ne waye cancanta ta yarda da shi wai yaya za ta yi ne a rayuwarta wai yaya za ta kasance ne ta dafe kanta ta miƙe cike da tsorata ta shiga ta ɗauro alwala ta soma ta da sallah bayan ta idar ne ta jima tana karatun alƙur'ani daga daga baya kuma sai ta ɗaga hannunta idanunta na zub da hawaye ta fara kwararo addu'a ta ce yaya zan yi da rayuwa ya ubangiji na ina roƙonka afuwa da aminci daga dukkanin mummunan mummuna a duniya da lahira da addinina da iyalina da dukiyata ya Allah kai ministra ka kwantar min da hankalina ya Allah ka kiyaye ni ta gabana da bayana hagona da damana Sama na, da ƙasana ina neman tsari daga duk wani abin tsari ina neman tsari don girmanka ya Allah kai ne masanin abin da ke sarari da abin da ke ɓoye makakin halittun sammai da ƙasai ubangiji na kai ne mamallaki na ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai kai ina neman tsarinka daga sharrin raina da kuma sharrin shaidan da kuma sharrin shirkansa da kuma tsawatarwa tsawatarwa kaina da kuma wani nawa da kuma wani abu mummuna ga musulmi ko kuma in jawo shi ga wani in jawo shi ga wani musulmin kuka ya kwace mata ta ce Allah gane a tsaka mai wuya ba zan iya ba kai za ka iya mini ya Allah ka shirya min ‘ya'yana Allah da a ce ‘yata ta kafirce maka, gwanda na gagawarta. Ya Ubangiji, idan rayuwar Taslim ba ta da amfani ga rayuwar Musulunci, Allah ka ɗauke ta. Ya Ubangiji, ba wai na gaza jarabawar da kamin ba ne, a'a, ba zan iya ba ne. Allah ka iya mini. Ta gama addu'anta ta shafa ta kwanta. Kwanciyanta ke da wuya, wata irin ƙara da kururuwa ta fara ji wadda take suka dorin kunne wadda ya tilasta mata dole sai da ta ji tsoro ta sa hannu ta toshe kunnen ta sa'an da ta dunkule guri guda tsananin tsoron da take ji ya sa ta kasa ambaton sunan Allah wata irin murya ta ji mara daɗin sauraro ta kasa gane muryan waye tabbas ta san muryan shin wace wace ce ita saboda me take jin wannan murya shin me ake faɗa mata da wannan muryar waye zuciyarta ta tsinke cikin tsoro take magana waye me irin wannan murya da take tsorata ne shin in gaskiya ne ko kewa ce sai ki fito mu yi gaba da gaba mana akan wani dalili za ki ringa tsorata ne. wata irin kara da ta jina ta sa ta dole sai da sa ta sa ihu da karfi tare da faɗin ya hayu ya kayyum ya zuljalali wal ikram ta bude idanta duk ta haɗa gumi idanta ya haɗa ya yi jawur nan take tsoro kama ta ta miƙe a hankali ta tashi ta yi sadaf sadaf ta koma ɗakin yara ta kwanta lamo a cikinsu da gari ya waye ta shiga hidimarta saboda ta manta sai da yamma ta zauna a inda ta saba domin duba manya-manyan littattafan addini a yanzu ma sahihil bukari take dubawa ta ɗago idanunta kawai sai ta ga wani haske ya kasu wani yanayi ya buɗe ya nuno gare ta ta ga wani haske na daban wanda ya ratso zuwa gare ta tace Allahumma la gairuka illa dai gairuka wala kairan ilaha kairuka wala ilaha gairuka ya Allah babu wani shi'umanci sai abin da ka halitta babu wani abin alheri sai alherin ka kuma babu abin bautawa da gaskiya tana gama addu'a komai ya bace daga gare ta ya fita a zuciyarta ta manta lokacin da komai ya faru a lokacin wayan bawar Allah bawan Allah ya shigo ta daga ta ce 'Kaɗai ci ya dame ni bawan Allah ka dawo mana kada dai ki damu zan dawo ta ce bawan Allah kai ma ka san ba haka bane ya ce to shikenan ki shirya karɓana nan da karfe goma ta ce to husbi na sai ka dawo ta makale tana dariya Allah ya damin da kai lafiya da sauri ta miƙe ta cikin gida tana faɗawa kicin babu damar bata lokaci ta fara ɗorawa bawan Allah abin da za ta karɓe shi daga ita har Maryam duk sun haɗu sun dukufa a aiki suna aiki akan abin da suke bukata sun yi kwalliya yadda ya kamata ta gama abin da ya kamata ta shafa shi umammiyar humranta saboda gamsar da bawan Allah misalin karfe tara ta ji shigowar motocin motocin bawan Allah bawan Allah mutum ne mai matuƙar kishin iyalinsa wannan dalili ne sa ba ta fita ko ina ba ta fita ba tana hangensa ta ga motocin da suka rako shi motoci shida ne duk an sanya ABY ABY tana ganin suka yi maganganu suka juya da mutane Kirjinta ne ba da wani irin bugu da ƙarfi da yake lokacin da ta gaya wani ɓangare wadda ba inda ya saba shiga ba ne. Ya haura saman bene. Wannan sabon al'amari ne a gare ta, shin me zai yi a wurin? Ko da me ya zo yana zuwa gida, amma me yasa ya san? Tana tsaye, ya fi minti talatin da shigansa sannan ta gaya sauko yana ɗaga yaransa. Ta ƙariso jikinsa wani irin wari da ƙarni da zirni ya daki hancinta. Tsoro ya kama ta babu shiri amai ya rinka kwace mata dole ta yi toilet a guje ta je ta yi amai tana amai ya biyo ta yana dariya haba husbina ko dai yan ukun har sun makale ne nuna masa ta yi alamun ya fita za ta fito in ta gama ta gyara wajen sai da ta je ta haɗa masa ruwan wanka sannan ta ce zai yi wanka ta zuba turaren wanka bayan ya dawo in ta shirya mishi duk abin da ya kamata zuciyarta na cikin ruɗu bayan ya fito ne ta kai shi dining area ta ce bawan Allah ka ci abinci ya so ci ya kula da yadda ta tsira masa ido take kallon sa yace ya dai husbina irin wannan kallo ko na sake miki ne modibbo ne kuma bawan Allah kamin kyau ne kawai shi yasa nake kallon ka nake jin daɗi haka ne ya so ma tambayar ta da gida da kuma karatun yara duk ta ce masa komai lafiya yace Allah sarki na je daga holland na ƙarisa dubai ta ce haka ko ya ce haka ne kin san wani abin mamaki na haɗu da hajiyanki a can dama hajiyanki ta soma business ne ban sani ba kanta ya mugun ɗaurewa hajiya a dubai to kun gaisa da ita ne ya ce mun gaisa sosai domin har sai da na yi mata komai kiliyarin na kayanta sannan muka rabu ta yi masa godiya ta ce to na gode ko da yake mun yi nisa amma fa ban san ta soma zuwa dubai ba na san dai ya hafiz yana zuwa dubai ya ce ayya ai yanzu kam na ganta kuma ta yi sayayya kwarai da gaske ta ce ya yi kyau sam ta kasa sakewa da shi domin ba dan mijinta ba ma ba za ta yarda da shi ba ba dan komai ba illa kawai ko da ya kusanto ta yana kusanto ta za ta rika jin wannan karnin na tashi ta rasa ko karnin menene haka Ga shi kuma nan take sai ya tsiri wani irin hali na daban wadda ba nashi ba wadda baya yi a baya sai kawai ya haye beni ya je ya zauna a can kuma ya hana kowa shiga wajen me yake kullawa a wurin me yake faruwa bata sani ba ta ma rasa abin cewa a wannan lokaci suna zaune maryam ta same ta da cewar za ta je numan saboda babba zai aure cikin mamaki ta ce aure kuma har yanzu in na bata dawo ba ta ce ta dawo mana amma ya ce shi ba zai iya zama da ita ba sun yi kes har ma da 'yan sanda amma tuni an kashe maganar ita ta ce ba zai yiwu ba ta mini alkawari babu ruwanta da addini na babu ruwana da nata na dawo gida ta ce oke to ina son idan bawan Allah ya zo zai shi holan zan wuce kamaru har sudan kin ce in za ni za ki je ta ce zuwa kai matar modibbo zan je ta ce da yaran nan sun samu hoto za mu je ta ce oke babu matsala zan faɗa masa a kwance yake akan three idanunsa suna rufe amma ba bacci yake ba ta shigo ta zauna a ƙasan kafet ta ɗora hannunta kan ruwan cikinsa ya buɗe idanunsa ya ce ya aka yi husbi na ta ce maryam za ta wuce numan ya miƙe zaune ce a ta bari duk dai tare za mu wuce saboda babba ne zai aure ta ce har ni bawan allah ya ce kwarai kuwa za a yi wa in na kishiya in je so kake ta sake tsanata ai dukkan mu ba ta son mu na rasa ya zan yi da innata addu'a nake yi a kanta amma a banza kada ka damu bawan Allah shiriya ta Allah ce yace ina da damuwa husbi na." kin san menene me yake faruwa ta kalle shi ta ce menene matsalarka ya ce da komai ma matsala ne tunda na dawo babu babu doki ga sanyin jiki ta ɓangarenki sai na ganki kullum cikin tunani ko baki da lafiya ne me kika me kike tunani ne ta ce Allah sarki bawan Allah ina da tambayoyi a kanka a ce ina jinki me kake shiga yi a sama idan ka haura bakinta ya furta haka ba tare da ta sanya aka yi mata furta tambayan ba a'a ni da gidana a ce ba zan je wani ɗaki ba me nake shigowa yi a nan ke wato ma sa min ido kike yi to a hirɗinki a kaina ki ce bincike kike a kaina don ki bi diddigi na to a kan me abdallah ba shi da faɗa ita kuma bata san ba ta son hayaniya ta kalle shi a tsanake hawaye suka zubo idanunta ta ce ka yi haƙuri ba nufi na ba kenan ce zo nan huzbina. ba na son kogin ki da Allah duk abin da bai shafe ki ba ina so ki daina bincike a kai domin bincike haramun ne a addini ta girgiza kai ta ce haƙƙina ne na san komai na rayuwanka bawan Allah bawan Allah ka sauya da yawa don Allah kada ka kauce hanya wajen neman dukiyarka kada ka ciyar da mu haram ka ciyar da mu da halal domin rayuwar mu ta inganta kada ka gina naman jikin mu da haram dan girman Allah ka ji tsoron Allah ya rungume ta a jikinsa ya ce husbi na ki yarda da ni babu abin da zan zai sa in gina jikin ku da haram ina taka tsantsan da rayuwata kada ki yi mini mummunan zato akan me zan zarge ka bawan Allah ɗabi'unka sun sauya dole zan zarge ka ya murmushe ya ce sani ya san komai suna tafi jibi ta ce ko amma na gode ta kira wasila a waya ta ce kin ji an ce zan zo ko ta ce dama sako zan baki ki taho mini da littafafan ki waɗanda kika ban na gama da su ta ce to nawa zan siyo miki ce nawaye zan siyo miki wani wata marubuciyar ko ma nawaye ki biyo ki taho min da su idan dai marubuciyar tana isar da sakon da ya kamata a cikin littafinta ta ce har na maza in sayo miki E mana amma fa waɗanda kika san sun iya rubutu mai kyau da isar da saƙon da ya kamata to zan sayo miki zan je da kaina ba ma saƙo zan bayar ba ta ce alkaki da dablan ma ina bukata ta oke shi kenan suka yi sallama suka kashe wayarsu washe gari da misalin karfe goma aka sanar da abi yana da bako ce a shigo da shi hafiz ne ya shigo suka yi murna sosai ta yi murna da ganinsa don ba bata taɓa tunanin ganinsa a wannan lokaci ba bayan an karrama shi ya ci abinci ya ƙoshi ya huta lokacin ko ebewa ya fice don baya sa sa mata ido a kan yan uwanta idan suka zo ya ɗauki yara suka fice shufin don shi duk inda za shi inda yana cikin gari yaransa suna bayan mota ya haifi zai ce ka dama na zo ne akan al'amarin da yake ɗaure mini kai ta ce kamar yaya ce maganar gaskiya kuɗinki na hannu na na rasa dalili sun so ma ja baya amma hajiya ba ta karɓan kuɗi a gurina sannan yanzu tana zuwa dubai ƙarfin jarinta ya ninka nawa to kwanaki da ta je kamaru shine na ce ko ke kika sake bata kuɗi ta girgiza kai kanta ya mugun kullewa ta ce a'a ka sani ko ta na can baya ne suka fito ka tambayi aminiyar ta mana ya ce na je sai dai kawai ita ma ta ce mini ganinta kawai ta yi a haka ita ma kuma haka ta gani maganar gaskiya kaina ya mugun kullewa ta ce kada ka damu ka yi mata addu'a kawai ka sa ido shine abin da za mu yi a kai mu ci gaba da mata addu'a shine kai iyakata da ita duk wata ina tura mata kuɗi saboda bawan Allah ya buɗe min gidan fiye wata da kuma yagod da lemu sai Allah sarki amma baki sanar da ni ba ta ce ai ni mace ce ku ni mace ce a tsakaninku bai kamata ba sannan kuma ubana daban ka gani bai zai yiwu ba ba ku damu da ni ba shi yasa ni ma na yi jikina daga gare ku saboda ba na son shige ki yi haƙuri yanzu batun kuɗin ki yaya za a yi kada ka damu da wannan ka je ka ci gaba da juyawa idan komai yayi daidai zan ƙara maka jari amma a ringa fidda haƙƙin Allah shine damuwa na Shi kenan Allah ya kyauta ya yaran kin san yara kalau ya matarka kin san ta kusa haihuwa lafiyan ta kalau sai Allah sarki ka ce za mu zo Kano kenan insha Allahu ya ce yau fa zan juya ta ce haba na sai ka ce ina korarka ko tsaraba ba za ka bari a maka ba kuma za ka za ka zo haka har gidana ka koma baka ga ko gida ba ya ce wancan zuwan ma ai shi nan na zo in ta rinka kai shi guri guri yana mamakin irin gidan kai dama a najeriya akwai irin waɗannan gidajen ne ai ni kaina ban sani ba maganar hajiya ne ta dawo masa a ransa ko ka yarda ko kar ka yarda abdallah matsafi ne ta yaya ya samu kuɗi daga auren su zuwa yanzu wace irin sana'a yake yi shin an san me yake zuwa yi a ƙasar Holland ku daina shishigi mata domin kada ku rasa rayuwarku sam na tsane shi ko kaɗan bana ƙaunarsa ku daina shishige mata ita ma za ku iya rasa rayuwarku ya rinka mamaki saboda kuɗi na hajiya amma kuɗin mijin atika baya burge ta dan ta fi son rayuwarta da komai ya hafiz ya naga ga kayi shiru ne ya kakalo murmushi ya ce babu komai kada ki damu da ita da shi suka saura suka yi saura yara suka isa nasrin plaza ya haɗu kwarai da gaske don babu ko babu ne kadai babu a wannan gurin ya ga yadda ake girmama ta a gurin suka yi sayayya aka zuba mata a mota suka wuce taslim Sto. nan ma dai ya sha mamaki suka yi iya sayayyan da za su yi hafiz kuma ya kasa magana tun yana kirga gidajen nan da gidajen man aby har ya haƙura ya daina irgawa saboda yawansu kano abuja kaduna lagos yola gidajen man aby suna da yawa yana da yawa yana jin san ba zai ma ƙara zuwa ba don yana tattalin rayuwarsa maryam ta ce aike kan matar modibbo ba mu siyo ice cream ba mun manta ta ce to mun mu shiga numan bakiyar mana sai mu siya nan da suka shiga shi kam ya riga ya yi tsoro yana kallon su ya kuma bari ne a ransa ba zai sake zuwa ba in ta tura masa abin da za ta tura masa ta akawun shi kenan zai amsa amma dai ba zai dinga zuwa da kansa ba aka yi masa dukkanin alherin duniya motarsa ma sai da aka cika ta nan da kaya aka sa masa da na hajiya har da na gwaggwana na a ranar da ya tafi da safe da yamma sani suka iso ita da wasila sun yi murna sosai a kwance suke a falo suna hira wasila ta ce a tunanina zan zo na ga kin zama wata irin ɗunduma ɗunduman hajiyoyin nan na falo sai kuma na ga dukkin sururu ce kin kare bayan kuma in na yanzu ta rabu da ke ta ce haka kike tunani ko Allah sarki ta ce eh mana ni dai kawai idanun inna su nake so na gani ya za a yi yadda za a yi mata kishiyan nan na gani yaya za ta yi kai wasila ka so wa ɗan uwanka abin da kake so wa kanka to shi kenan zan so wa ɗan uwana abin da nake so wa kaina amma ai ita ba musulma ba ce to bari ki ji a dalilin ta aka harbe wa ɗan aka harbe wa ɗan mutum kafafu ta yi murmushi ai ya wuce ko ta ce ban da babu yadda na iya dai da sani a garin Numan da ba zai ƙara zuwa noman ba har abada har duniya ta tashi ta ce haka ko? Ƙwarai kuwa, akwai abin da yake damun ki kamar yaya ta ce na farko walwalanki ta ragu na biyu kuma kin yi rama ba kaɗan ba. Haka ne ina da matsaloli shi yasa nake ta karance karance ko zan ga wata matsala irin tawa. Wani zubin kuma sai na ga kamar ina labarin danni aka yi tabbas haka ne to ba za ki faɗa mini damuwar ki ba ko Allah zai sa ina da magani ko kuma in baki shawari ta ce Allah sarki ciki fa ba dan abinci kaɗai aka yi shi ba an yi shi har da ajiye sirri ma akwai sirrin da ba zan sanar ba ta yi dariya ta ce lallai atika ni kuwa komai ya dame ni sai in sanar wa malama atika ashe ke ba haka kika ɗauken ba ke da wasa nake miki yanzu idan aka ce miki ABY yake da me ABY yake da shi me za ki iya faɗa ta zaro ido ta ce na ji dai ya ce a duk manumfashi <laughs> wayo Allah duk numfashin ABY riba ce to ya aka ya samu wannan kuɗin ta ja tsake ta ce ke zan tambaya suka bushe da dariya washe gari suka isa garin numan suka sauka inda suka saba sauka garin yanayinsa akwai daɗi bata je gidan inna ba don ba ta son su haɗu wacce babba ya aura matashiyar mata ce mijinta ne ya mutu yaranta hudu sannan ma'aikaciyar lafiya ce ita take kula da asibitin garin numan inna tana zaune ne da sani da aby sun dawo ɗaurin aure sun shigo suka shiga tsararren falonta don inna kam dukiyar aby ba ta da shamaki da ita duk abinda da take takama za ta yi tana da damar fidda kuɗi ne a duk sanda ta ga dama ba shi da ikon hana ta ta zama wata hamshakiya motocin hawanta ma suna da yawa har yawo take da escort ɗinta don ita gani take yi kamar wasu na bibiyar rayuwarta za su gama da ita tana kallon su suka shigo ko kallon su ma kallo ba su ishe ta ba sani ya ɗan gai ya ɗan gigi ta ce, inna barka da safiya ta ɗan saki fuska kaɗan ta ce barkan ka dai domin tana matuƙar girmama Sani haka ba ta iya cin mutuncin mutunci a gaban Sani don ya iya lallashi ya iya zama da ita yace inna mun je mun dawo baki kula mu ba tunda muka iso baki ba mu abinci ba ba kya kallon mu da idanunki sam zuwa muka yi mu baki haƙuri ta juyo bata tanka ba Ya ce muna taya ki kishi domin babba bai kyauta mana ba ta yaya ƙarya ne to bai kyauta muku ba da bai kyauta muku ba ba za ku halarci ɗaurin auren ba na fahimci dama abin da kuke so kenan ya auri musulma su haɗu su takura mini don addinin su ɗaya ayya inna babba uba ne na gari a gare mu bai kamata mu rika haka ba bai kamata mu ki zuwa ba amma da za ki iya ganin zuciyoyinmu da kin san hakan yanayi ne kawai ta ɗan sauko kaɗan ta ce amma matan matan ku babu wacce ta shigo gidana saboda suna murnar za a min kishiya kai ka kai ka kai ai ba mu san ba su shigo ba yanzu nan za su shigo a'a kada ma su zo ka bar su sai lokacin da abdalla ya kwashi gaisuwa ta ni fa ina ganin lokaci yayi da zan rabu da ubanka ya yace haba inna yanzu dai ana cikin sha'ani kada ki ce zaki wani yanayin da ba haka ba kada kuma ki ce kishi ne ba ya ce kun yi sulhu ba ta ce ina fa sulhu tsakanin mu haka dai suka lallaba ta atika ko babu yadda wasila ba ta yi da ita ba akan ta zai ta ce ita ba za ta ba bayan sallar isha suna zaune suna hira atika ta ji wani irin duka a tsakiyar kanta bata san sa'ad da ta kurma wani uban ihu ba a lokacin ta rinka ganin wani dishi dishi sai kuma ta daina gani gaba ɗaya. wasila da maryam da hadiya matar muhammad ali ne suka so masalati suna juya ta amma ko motsi ko alamun rai babu a jikinta wasila ta yi waya ta sanar wasu abiwa sun jima suna mata addu'a ba kaɗan ba amma ko motsi ba ta yi ba su kansu sun yi iya ƙoƙarin su har suka yi shiru wannan dalili ne yasa suka ɗauke ta suka yi asibiti da ita to a can din ma dai suman ne ta ci gaba da yi tamkar siya har washe gari Muhammad Ali ya yi iyayensa amma shiru ya ce wannan al'amari akwai sihiri akwai kuma sihiri ko aljanu a ciki amma dai a ɗauke ta a bar asibitin nan da ita haka suka ɗauke ta suka yi gida da ita amma abin mamaki inna ko lekowa ba ta yi ba bare a sa ran za ta tausaya wa jikinta hatta sabuwar amaryar ta je ta same ta ta mata sannu amma ban da ita sai da ta yi kwanaki bakwai sannan farfaɗo ta dawo hayyacinta sai ya zama na atika ba ta yawan magana koyaushe za ka same ta cikin nazari ne da yawaita tunani tana cikin wannan hali ta ce wa wai za ta je kamaru bai so tafiyar ba amma ganin halin da take ciki yasa ya barta da shi aka yi tafiyan da yaran guda biyu taslim da nasrim malam ɗabrani ne ya zo ya ɗauke su cikin yanayin murna suka je gidansu sun shige ainihin gidansu inda ya kawo musu ya dawo katon masallaci da kuma makaranta hawaye ya zubo mata ta kasa sharewa abdalla ce ya haka ina zubar da wannan hawaye ne saboda na rasa gatana ba ni da kowa a yanzu duniya ta yi mini duhu gaba ɗaya rayuwata ta jagule haka suka isa gida matarsa ne ta yi wa zuwan nasu shiri na musamman yanayin rayuwar da suka yi akwai ci gaba mai yawa bayan sun huta suna zaune a falo ne aka sauke su malam ne ya shigo atika ta ce ina kausar ɗinka ka shigo kai ɗaya ya yi murmushi manya malama atika kamar kin san kina zo kina zuciyata tunani na yana kanki ina son ganin ki tai murmushi ta ce ni kaina ina buƙatar zuwa ƙasan nan ina da damuwa da yawa ya dakatar da ita ta hanyar ɗaga mata hannu ya ce mahaifiyarki ta zo sai dai ina buƙatar yin bincike cikin lamarin ki ki sani a zuwa yanzu cikin yanayin nan na shiga yanayin siyasa mutane suna so na tsaya a matsayin ɗan takarar gwamna wannan shine abin da ya sa ni cikin tsaka mai wuya da tunani kala-kala ta gyara zama ta ce yanzu kai ma za ka iya rayuwar 'yan siyasa kenan ya ce to ya zan yi mutane ne suke son mu don suna gani za mu kawo musu sauyi da ci gaba a rayuwarsu haka ne kam to Allah ya sa a shiga a sa'a ya ce amin kin yi babbar addu'a ya zaman naki kamar za ta faɗa masa matsalolinta sai kuma zuwan nata kamaru ya sa ta ji wani sanyi a cikin zuciyarta har tana jin ba za ta iya fallasa rayuwarta ba duk da tana ganin lallai da za ta faɗa masa zai ɗauki mataki kan matsalolinta amma sai ta ga ta fi so ta yi nisa a bincike tukun a kan lamari. sati ɗaya ta yi ta samu nutsuwa ƙwarai tun da shi ran da ya kawo su washe gari ya tafi ta yi ta yawo sosai ran da suka yi sati ɗaya a ranar suka wuce don malam ɗabrani shi ma sai da ya raka su har can sannan ya dawo dangin mahaifinta suka yi murna ƙwarai ta kalli mahaifinta ta ce ba ku zuwa gurina ina rayuwa ne kaɗai tamkar bani da gata ya murmushe ce kada ki damu kuma kada ki yi fushi kina raina ko da yaushe ina tunanin ki abin da ya sa ba ba mu damu sosai ba saboda can ma kina cikin gatanki don kina cikin dangin mahaifiyarki wannan kenan daga littafin nurul da im littafin zahra'u baba ya kasai wato littafin haske mara yankewa kamar za ta yi magana sai ta yi shiru ba ta ce komai ba min shiru daɗi gare shi tabbas sun nuna mata gata da ƙauna ƙwarai a rayuwa bata ce komai ba haka suka ci gaba da hira sun ƙaunace ta har ta manta damuwan da take ciki a nan ma ta yi sati ɗaya sannan suka dawo Najeriya a Kano suka sauka gidanta na Kano ta yi matuƙar mamaki ta yi masauki sai da ta huta sannan ta je gidan haziyarta. Canjin da ta gani daga hajiyarta ne ya ɗaga mata hankali domin ta zama hamshakiya irin matan manyan hajiyoyin nan hakika ta san halin mahaifiyarta irin mutanen nan ne da ake cewa ido ana wani yanayi haka ka yi shiru to ya aka yi ta ta nazari wani irin kitso ta gani akan hajiyanta irin kitson nan wadda ko nawa aka ba wa atika ba za ta yi irin shi ba saboda a ganinta irin kitson irin kitson nan ne da mafi akasarin mata masu buɗaɗɗen ido suke yinsa ta zauna gefen su ta janyo taslim gabanta ta ce yan biyu mutan numan kun zo kanon ba ko eh mun je kamaru mun je sudan duk suna son mu suna murna da ganin mu amma ke ba kya yi gashi yau muka zo amma kuma baki damu ba ta ce kai ka ji min yarinya da iyayi. kin koyo musu mugun hali ko an ta ce haba hajiya yara ne ba. kin san su da surutu ki yi haƙuri ku tashi ku je mota yanzu zan fito mu tafi ta kalle ta au tafiya zaki ta ce a'a ba na so su suna damun ki da surutu ne a lokacin wata mata hajiya ambaba ta shigo ita ma ƙawar hajiya ce ta ce a'a yar mutan kamaru kin zo ne ta durƙusa ta gaida ta tace sauri nake yi kuɗi na kawo miki abuja zan wuce kina da saƙo gurin hajiya a dauye ne ta ce jiya mun yi waya da ita gashi ki ƙara dubu ɗari uku da goma ne sai ki bani lambar akawun ɗinki kuma inda kaya zan tafi da su atika ta ƙirga kuɗi zo mu je ki ga abin da nake da su suka miƙe atika ta gama kirga kuɗin nan ta biyu su ɗaki guda da suka ware a ciki yake da nau'in a ciki yake da nau'in sutura kala-kala ma na mata da takalma da jakunkuna iri-iri ta kalli atika ta ce ke matar attajiri ce ba ku neman kuɗi kullum a cikin daula kuke ku ba ku san ana rana ba ta yi murmushi hajiya an baba ta ce me za ki ce wa malama atika ai sai dai godiya gashi nan mu ma haihuwarta ta yi mana rana ta kwashi kaya ana ta ɗaure su aka zuba a mota ta tafi ta kurawa hajiya ido ta ce ya dai atika akwai wani abu ne ta yi murmushi ta ce hajiya magana ta gaskiya wallahi na ji daɗi da na ga kina juya kuɗi sosai ina so in ga mace 'yar kasuwa shi yasa nake ƙaunar matan lagos domin matan lagos sun iya neman kuɗi kin san an ce matan Lagos sun fi mazan su kuɗi. Ta yi murmushi ta ce, Ina so in ji ana lissafi na cikin masu kuɗin wannan gari gaba ɗaya. Ta ce, A'a, a mata? Ƙwarai kuwa. Ta ɗan gyara zama ta ce, Wai yanzu ke kika tanziya Hafiz ne, na ga uwa kike, uwa fa kike, amma ke kike fita ko ina. Ta yi murmushi ta ce, Ban canje shi ba. Kin san dare ɗaya Allah kan yi bature, in ji Bahaushe. Allah kenan, Allah ne ya tarba wa gari na nono. kin ganni nan ina zuwa Dubai kwanan nan zan soma zuwa China ta ce kai abu yayi daɗi to waye miki jari kenan Hajiya ta zaro ido waje ta ce ka ji mini maganar banza ban sani ba kin isa ki tsiye ni duk cikin yara na babu wadda ya isa mini haka sai ke haba ba na son sa ido a lamari ki je ki saka wa matsafin mijinki ido baki saka mishi ido ba sai ni ni ba na tsafi mijinki ne matsafi sai ni da nake da yaƙinin dukiyata ba ta banza ba ce Atika ta shiru tsananin bakin ciki ne ya shige ta bata san san da ta fashe da kuka ba ta ce na shiga uku yaya zan yi da rayuwata Hajiya ke ce uwata amma ba ni da wani muhimmanci a gurinki yaya zan yi ta kalle ta ta ce to me na kuka kuma saboda kin maida ni wani yanayi ko baki da ni uwar ba ai ke uwarki ta mutu ko ba haka kika ce ba ki yi haƙuri hajiya ina da damuwa ni kaina na soma zargin mijina ina kula da wasu lamura nasa ya zan yi hajiya ki faɗa mini yadda zan yi oho kin bani abin a dukunkune ki min bayanin da zan gane ta soma warware mata matsalolinta a karon farko ta tausaya mata to banda abin ki zaman me zaki da shi ina so kawai ki yi haƙuri da shi ya sake ki na san kina son mijinki ina jiye miki tsoron ran da zai miƙa ki ga ƙungiyar su ta matsaba ina jin tsoron wannan rana to yaya zan yi haziya? ta ce ki kashe auren ki ina ma haɗin musulmi da kafiri ke ni fa ban amince da musuluncin mijinki ba Haziya ba zai yiwu ba zan koma gidana na ci gaba da bincike na rantse miki da girman Allah duk randa na kama shi da laifin shirka na bar aurensa au baki yarda ba ne to shikenan komai ka bi shi a sannu don gudun ɗaukar haƙƙin mutum haka ne kam wannan ne ya kawo musu ɗan jin daɗin zama a kwanakin da suka yi na bakwai ɗin nan kullum suna tare da hajiyarta tana buɗe mata duk sirrikanta haka hakan ya sa atika ta ji sarai ta ji wasai ba ta da wata damuwa ta sake dagewa da yin azumi da kuma tsayuwar dare domin ta kawo ƙarshen wannan matsalolin nata a ɗaya ɓangare ko abiy shi ma ya sauka a garin kano tun dare za su wuce yola ta tare shi cikin farin ciki sai dai babu walwala a tare da shi hankalinta ya mugunta shi ita kanta ta taimaka masa ne ya wanka ta bashi dukkanin kulawa da dukkanin soyayyarta domin ganin ta mantar da shi damuwan da yake ciki yana kwanci cikin wani yanayi kuwa ya yi filo da cinyarta ya tsira mata idanu ta ware masa ido ta ce bawan Allah lafiya ya ce kullum nake kallon ki sai in ji ina son ki ki yana daɗa narkewa a zuciyata sai dai ina kuka da idanuna kuka mai raɗaɗi da zafi ina kuka gaban ubangijina idan na tuna cewar kina zargi na cikin ta yi ƙara ta ce zargi kuma bawan Allah ne nake zargin ka ya ce ƙwarai kuwa ni kaina ina mamaki mu bar maganar yaya mutanen Sudan ta kau da kai gefe kaɗan ta ce suna gaida kai sun yi godiya a bisa irin riƙon da kai mini haka ne ma ina godiya bisa ɗimbin alherin da kake musu bawan Allah ya murmushi ya ce su ma iyayena ne tunda kuwa suka haifa mini husbina na ji daɗi kwarai da gaske da ganin ki domin kin yi kyau haka ne ko ka fiye tsokana fa ya ce ke kanki kin san kin samu kwanciyar hankali ya kamata wannan yanayin mu bar shi ya kama tsinin hancinta ya ce husbina ki amince mini ki daina zargi na ta gyara zama ta ce ni fa ban gane me kake cewa ba wa ya ce maka ina zargin ka ya ce ai ni ba yaro ba ne ko banza shekaru na sun ninka naki ya kai uku ko bai kai ba kin san fifikon akwai yawa ko tsakani na da ke dole zan gane duk wani motsin ki, kin san na san halin ki tun baki da wayo tun lokacin da sayiri ya bani ke auren ma a lokacin baki san shi ba sai da kika karance shi ke dai kin karance shi ne kawai a karance aure amma baki san shi ba ta yi murmushi ta ce ni fa ashe tsoho ma nake aure ban sani bai ce uhm, shi yasa ma nake so ki yi nazari saboda kina auren tsoho ma shi yasa ake so a kashe mini aure na Gaban ta ya ba da wani irin dam dam tabbas ta so mu tsorata da lamarin bawan Allah ya sake gaba ɗaya sai ka ce mai duba ko da yake ai shi matsafi babu abin da zai ɓoye a gare shi ya ce ya kika yi shiru ne ta ce to ni me zan ce zancen ya fi ƙarfi na ya ce da kin yi haƙuri yawancin maza ma su suke mutuwa su bar matansu saboda bambancin shekaru ke kanki in kin yi duba da irin haka tabbas za ki san ba lallai sai kin kashe aurenki da ni ba ta kasa jure kalamansa ta ce bawan Allah babu kyau zato fa wa ya faɗa maka haka ni dai ina jan hankalinki kada ki ɗauki alhakina matsayina na mijinki bawan Allah ka daina wannan zancen ina roƙonka a karo na ƙarshe a rayuwata ka taimake ni ni da 'ya'yana kada ka jawo mana abin gori da abin faɗa don Allah ka yi haƙuri ka gina namanmu da halak saboda gudun tseratar da mu daga wutan jahannama wannan shine karo na ƙarshe da zan sake roƙonka in gaya maka haka ya yi murmushi ya ce sai ya da atika tawa ta yi murmushi wannan dare dai sun kasance cikin farin ciki sun raya shi ba kaɗan ba sun ji daɗin su kwarai da gaske da safe suna kan dining table suna cin abinci nasrim ta dube shi ta ce abba wai da gaske kai matsafi ne ya gutsiri dankali amma sai ya kware matukar kwarewa atika jikinta ya rinka bari kwarai da gaske sai da ya dawo daidai ya ce wa ya faɗa miki ta kalli uwar ta kalli uban sai ta ce a tv na gani ta yi shiru sai da ta kalli uwan ta kalli uban duka ta ƙare musu kallo sannan ta ce a tv na gani ana bayani bai san san da ya fashe da matsanancin kuka ba duk da cewa kuwa ya san zai ta yi an faɗa kuma ai dama mutanen duniya ba a iya musu sai dai har ga Allah abin ya daki zuciyarsa bai bi ta kan maganarsa ba maganar ba ya yi haƙuri ya san shi Allah baya barin duk wani azzalumi daga shi sai iyalinsa suka tafi yola sai kuwa direba da yake tuki hira ce suke cike da so da ƙaunar junansu suka iso gida sun yi komai da ya kamata sun yi ariyar gidansu motarsu ta kwace ta bugi wata dottijuwa hankalinsa ya tashi ganin ta zube ƙasa wanwar Atika ta fito cikin tsananin ruɗewa matar bata san san yadda take ba aka sanya ta a mota za su kai ta asibiti sanyin AC ya farfaɗo da ita ta ce kada ku gudu da ni dan Allah ku sauke ni Atika ta ce baba ki yi haƙuri asibiti za mu kai ki kada ki fa muka yi ta ce ban ji ciwo ba na warke ko na zima ni dai ku kyale ni Atika ta ce kaga mu je gida tunda ta ce bata ji ciwo ba sun shigo Atika ta yi musu sannu ta ce ki huta da kin amince a je a duba ki da yafi ta ce ni fa marayu nake ji ta ƙurawa atika ido ta ce anya ban san ki ba yar nan ta ce a ina a abuja ta ce la an yi haka ke ce ƙwarai ne ce suka yi ta hira ta ce yar nan kin mini alheri ba kaɗan ba na gode ta ce ina dawowa injin markaɗe na siya cikin ikon Allah da injin markaɗen nan muka dogara yanzu haka maganan da nake miki inji uku muke da shi yanzu ma na fito na fito ne gidan barka wani ƙanina diyarsa ce ta haihu ta zo wanka gida ko da yaushe kina raina ayya an yi wa wani yi wa kai ne na gode ta haɗa mata kaya mai yawa ta bata kuɗi direba ya kai ta gida da yake bata ji ciwo ba tsorata ne ya sa ta suma tun daga nan iya kan zo gidan atika har ta taimaka mata da ayyuka sun shaku kwarai ta zamana kullum tana zuwa ta sake da ita ba kaɗan ba tana zuwa tana mata goge-goge da kuma ɗan wasu wanke-wanke don iya babu ƙauyen sai a tare da ita ga tsafta sun saba da atika kwarai atika ta sauya rayuwarta don duk wani sirri sun sirrinsu sun yi ita da mahaifiyarta sai kawai ta ji wai yana gwaba yana guba mata duk sirrin da za su yi da mahaifiyarta to za ta ji yana faɗa lallai dole za ta tashi tsaye kullum yanzu in ta zauna sai tana ganin inuwar mutum ko kuma ta rinka jin ana mata zantuka sai ya zama na gidan koyaushe da sautil ƙura'an yake tashi a cikin kwanakin nan ne ta soma laulayi koyaushe cikin bacci take saboda yawan kasala a falo tana kwance wata rana ta sanya sautin bakara tana ji sai ta ji an kashe ta tashi ta kunna aka sake kashewa ta sake kunnawa ta ji an sake kashewa sai ta ga inuwar mutum ta gota ta ce wai menene haka ne mutum ko aljan to ko ma waye bana jin tsoro wai wa yake wasa da hankalina ne kada a kashe kada a sake kashe min karatu idan an kashe mai zaki ta ji an bata amsa fitsari ta suke a wando saboda tsoro ta sake kunnawa ta ce a kashe a game zanyi ko ma waye lallai kam da babban rikici a ciki so na kunna a kashe a ga me zan yi kowaye ya fito fili in ya isa ya ga matakin da zan ɗauka a kansa ta ji wani irin mahaukaciyar dariya aka sake kashewa sannan ta ji wani irin kururuwa yana ƙaruwa suka cika ɗakin ta tsorata sosai ta yi hanyar fita daga falon sai ta ga jini yana zubowa a jikinta idanunta ta ɗaga sama ta ga ta ga waye ya zubo mata amma cikin mamaki babu kowa ta fita a guje suka yi karo da iya ta ce yar nan lafiya jinin menene wannan a jikinki iya ta ce zai ki wanka bari in gyara gurin iya ta ga ta gyara wurin yayin da atika ta shiga matukar tsoro ta sake shiga wani ɗakin daban ta je ta yi wanka ta sake sanya sautul Qur'an bacci ya ɗauke ta ta manta da wannan batu don bata furta shi ga kowa ba laulayin cikin da take jikinta ne bacci ne ya dauke ta saboda haka ta yi ƙiba da yamma engagement ɗinta ya ce kina da bakuwa daga kano da murnanta ta ce a shigo da su hajiyar ta ce da hajiya da wuya suka shigo ta karɓe su da murna ta sauke su ta ce ina yaran ne ta ce sai shida za su taso daga makaranta ina gurin uwar mijin naki take ta ce ni dai na daina zuwa gurinsu har garin su au har kin karaya kenan wajen ganin kin musuluntar da su din me yasa ta ce ai ko a yanzu na riga na yi nasara na yi rinjaye kuma har zuwa yanzu akwai Muhammad Ali sannan wancan satin su malama Zainab ma sun je ta ce ayya au har yanzu kina tare da ita ne ta ce hajiya kenan matar arziki ce ba zan rabu da ita ba ta ce ni ban tambaye ki ba ai Hajiya Adawiya ta ce, ‘yar mutan kamaru kenan, kin yi kyau, kin yi ƙiba, ta yi murmushi, hajiyarta ta ƙare mata kallo ta ce, ciki gare ta, baki haƙura ba kenan. To ta haihuwar dangin arna, wata ran za ki haifi fasto. Ta san kuka ta ce, ina neman alfarma ki rinka sa min albarka, ki daina faɗa min munanan maganganu. Duk wadda ta zo bakin ki, bai dace da ke ba, bakin uwa yana faɗawa akan ‘yarta, wannan shi ya hana ni ganin haske a rayuwata. da ina cikin albarkan iyaye da ba haka ba tunda tunda kika ki yarda ku rabu ni dai zan ce ya sake ki zan kuma raba ki da ya zan kuma raba har ma da ƴaƴan zan je gurin uwarsa dan ba tsoronta nake ji ba hajiya kenan ki yi haƙuri don girman Allah kada ki ɗauko min magana sai kuma ki ai ba shi kaɗai ba ne ɗa ba kuma shi kaɗai ne mai kuɗi ba sai a lokacin hajiya wuya ta yi magana ta ce kina ganin kin yi kaurin wuyan da zaki ja da ABY ko kin san waye shi kuwa na sani mana na san matsafi ne mai yin tsafi cikin muryar tsorata ta ce ki daina faɗa don Allah yaransa sun sun gaya masa haka ta ce tsoronsa kike ji to ni bana jin tsoronsa ni fa sirikar zamani ce idan ta kama mu idan bi ma zan shirya mu yi ta ja wani dogon tsaki ta ce tashi mu tafi dan na daina shiga sabgar matsafi kuma na zo na sanar da ke lokaci na nake jira za ki iya shiga babin masifa kar kuma ki neme kar ki neme ni matukar kina da aurensa masifa yanzu kika fara gani ta miƙe ta rataye jaka hajiya da wuya ta ce haba dan Allah ko hutawa ba mu yi ba ki bari mu huta mana ta ce a gidan matsafin za mu huta a'a ba da ni ba da kin san haka za mu yi me yasa za ki kawo ni gidan nan ai idan haka ne da hotel za mu kama ni na san baki san ƙudirina ba amma da kin san kudirina da ba za ki raka ni ba kin kyauta wa kanki ai yanzu ma ba zan tafi ba a nan zan kwana kuka atika take sosai ta ce ina cikin tasku na rasa ya zan yi da raina ni ma na san mijina matsafi ne tun da rannan jini aka watsa min amma kika zauna kin ji ko? abu kamar asiri ta kamo hannun hajiya da wuya wallahi ba za mu zauna a gidan nan ba tafiya za mu yi kawai sai wata irin ƙara ta bayyana jini ya wanke su dukkansu kowace ta ture guri guda atika ta ce kun gani ko ta jawo ta mu je kin gama zama da shi ta ce babu inda zani wallahi ba zan fita ba ba zan fita in bar gidan nan ba izinin mijina ba ta ce kayya kayya to wallahi wallahi tallahi duk sanda kika zo ba zan taɓa karɓan ki ba ni da ke da 'ya'yanki har abada mun raba hanya to kenan ta juya da gudu suka wuce cikin mota duk suna tsorace ita kuma ta yi tsaya ƙiƙam a gurin tana kallon kallon su har suka fice gaba ɗaya ta bar ta bar ɓangaren ta koma ɓangaren farko na gidan ita ma ta kasa tantance komai abin ya wuce tunaninta ya wuce ma ta yi yadda za ta yi ko da su taslim suka dawo suka ce la ummi yau kuma purple house din nan kika koma ta ce hmm. ummi menene a jikinki sai lokacin ta tuna ta shiga wanka ta kira iya ta gyara wurin din iya ta ce yar nan jinin menene wannan kina wasa da rayuwar ki? shin kina zuwa asibiti ta ce hmm, bana son surutu kamar yadda ya saba shiga sama yau ma ya wai ya jima a wannan bangare da ya shiga irin jimawar da bai taɓa yin irinsa ba ma a wannan karo ya fito ran shi a ɓace da fushi ta ce lafiya ya ce zan je numan yanzu sai ka dawo ya kira direba a waya ya ce za su fita da sauri ya zo ta shirya masa komai shi ma ya shirya duk abin buƙata lokacin cikinta ya yi wata uku ya tafi ya kama hanyar numan ya dafa kafaɗunta ya ce husbina kin yi kyau ki zo ki mini rakiya ta ce a'a sai na haihu ne da numan to me zan ce wa babba ina gaida shi an to ke yi kisan ɗin kuma tuna ya jawo hannunta ta koma ciki irin wannan ranar ko ta rasa me yake damunta da yamma bayan sallar la'asar sanye take cikin riga da wando na pakistan ta yi matuƙar kyau ta yi naɗin matan larabawa a kanta ta yi kyau sosai zuciyarta ta yi sanyi zuciyarta ta sake raya mata ta haura saman nan da ABY yake zuwa ko ma menene ta zai ta gani ta miƙe cikin sanda a hankali ta ɗauko makullin wannan guri kamar wacce za ta za a kama ta ta kama tafiya sadaf sadaf a hankali take tafiya har ta shiga wannan area kamshin turaren ABY ta ji wani falo ne wadda ya ji kayan alatu a gurin ta shiga ɗakunan babu komai sai na'urori daban-daban kanta ya yi mugun kullewa don ba ta ga abin da ake abin da take son gani ba ta yi nan ta yi nan har magariba ta gama bincike ta fito ba ta ga wani mugun abu ba ba ta ga wani abin ba dariya ta rinka ji ana mata tsananin tsoro ya kama ta tsoron ta ya ƙaru munafuka algunguma me kike nema sai kuwa ta arci na kare abawa sai jifanta aka soma yi aka soma jifanta ta tsorata ana jiran a hakan kuwa motocin ABY suka shigo ihunta suka je tana gudu tana faduwa yi saurin saukowa a mota a guje ta rota yana faɗin lafiya husbina ko kanki ɗaya kuwa anya lafiyanki ai kuwa sai su ma kawai ta yi bayan ta farfaɗo tana nuna masa gurin da ake jifanta jikinta duk jini saboda an ji mata ciwo tana kallon sa ta sake sulalewa ƙasa hajiya da ya ta riƙe hajiya raiha ta ce ke wace irin mace ce mara tsoron Allah da tausayi a rayuwa yarinyar nan yarki ce amma ba ki ƙaunar ta bai kamata a ce kin kin taho kin bar ta ba jini fa muka gani yana zuba to daga ina jinin ke zubowa ashe gaskiyarki mijin yarki matsafi ne sai kuka ta kwace da shi tace kuma me yasa muka bar ta baki mata adalci ba kin san in har matsafi ne ba zai bar ta haka ba dan Allah ki ji tsoron Allah mu mata gata mu ceci rayuwarta ina jin tausayin yarinyar nan ba kaɗan ba bai kamata mu bar ta haka ba baki san abubuwan da take haɗuwa da su ba ya kamata a ce kin ɗauki yarki ko abin da muka gani shaida ne mu kuma kin je mu koma kawai kin ji hajiya rai haƙi haƙuri ta kaɗa kai ta ce baki san taurin kan da yarinyar nan take da shi ba taurin kai da ƙau da ƙarfin ƙaunar da atika take wa mijinta ba zai bari ta taho ba da za ta bar shi da tun yaushe ya kamata ta bar shi kila ya riga ya bayar da jininta ne ta ce kayya ke dai ki ɗauko ‘yarki kawai daga halaka kada ki bar ta mata mutu a banza yo ta mutu mana in ta mutu sai mai ita ta yi wa kanta ai ba ita kaɗai na haifa ba amma dai kin san a da dai kina cikin kunci da ƙangi na talauci yanzu albarkacin yarki kin zama a barkwatance. ta yi shiru yiwuwa ruwa ya ci ta san kuma ta ce kin san wani abu ni fa na rantse ko koro ta mijinta ya sai dai ta sake uwa dan bata dan bata damu da ni ba hajiya a dauye ta ce wallahi ƙarya kike yarki na son ki kuma duk duk ta fi ma sauran ‘ya'yanki ki, cikin tsananin fushi ta ce to ta ya kika san haka kin ga imanin su ne imani daban ilimi daban na san atika ta yi gadon karatu to sai me ganin ba za ta ɗauki abin da take so ta ɗauka ba sai ta yi shiru har suka isa hotel ɗin da za su kama ɗaki sai da suka sake mayafai saboda jinin jikinsu ko da suka shiga wanka har ziyarar ta shiga ita mahajiya da wuya ta shiga damuwa ya ishe ta ta shige nata wata zuciyar ta ce akan me zaki zaki dinga damun kanki ita ma da ta haife ta bata damu ba balle ke lallai kam haka yake daga littafin nurul da in littafin zahara'u baba ya kasai a ɗaya bangare kuwa lokacin da abiwa ya ga yanayin da take ciki cikin tsananin mamaki ya ce anya lafiyar ki kuwa Atika, kalau kike? Yarinya ta zama birkitacciya, ko dai da gaske ne abin da yake zarginta da shi. Anya kuwa yarinyar nan bata haukace ba, ko dai tana cikin ruɗin shaidanu ne. Da kansa ya ɗauke ta zuwa ɗakin sa ya rinka shafa mata ruwa a hankali ta buɗe ido ta zabura ta riƙe shi ta ce, Bawan Allah, na gama auren ka daga yau. Kai hatsabibin mutum ne, ba zan iya zama da kai ba. In kika yi wani abin, ina ganin ki kamar mahaukaciya ta kalle shi ta ce na yarda ne mahaukaciya ce kwarai da gaske me yasa kike sa kanki a roɗo? ina sane da duk abin da kike yi abubuwan sun yi yawa kin ce ana jifan ki a gidana kin ce kina ganin ana kwaro miki jini shin me kike nufi ko da yake kin ce ni matsafi ne wa na tsafe kin san hukuncin ƙazafi a addinin musulunci yanzu na ganki kina ihu kina tuhuma ta shin ke wace irin mace ce kina buƙatar a zauna lafiya da ke kuwa haka ake rayuwa me kike nufi da ni a hankali maganganunsa suka shige ta haƙiƙa ta sha mamakin yadda yake faɗar abu shin ya aka yi san waɗannan abubuwa anya kuwa akwai sabon anya kuwa lamarin nan haka babu sabon al'amari ta miƙe tsaye tana rangaji ta nufi banɗaki domin ta yi wanka ta gasa jikinta ta dawo ta kwanta lamo-lamo. Waya ta je biwa yana yi yana cewa ya kamata a gwada Atika ko tana da cutar ƙwaƙwalwa ko kuma farfaɗiya. Hawaye suka zubo mata nan take ta tashi ta ɗauko Alƙur'ani ta miƙe zaune. ta fara karantawa domin ta samu sauƙi a ƙwaƙwalwarta da nutsuwa. Allah sarki haske mara yankewa kenan littafin Zahara uba baya ka sai kuke sauraro tare da ni na kuɗin Hamza mai nishadantar da ku kullum da koyaushe. Bayan Allah na gari kenan. Wadda idan matsala su ta taso sai dai su kai wa Allah. Ba idan matsala ta dame ki yar uwa sai kawai ki hau abin da ba haka ba ko a kauce hanya. Bai dace da ke ba matsayin ki na musulma. Yayin da matsala ko damuwa ta yi tsanani, Ubangiji na nan addu'a magani Ƙur'ani bai bar komai ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugabanmu ya sanar da mu Alƙur'ani magani ne Alƙur'ani waraka ne ga duk matsala haka kuma manzon Allah ya ce duk wadda Alƙur'ani bai mai maganin matsalan shi ba to Allah kada ya warkar masa da cutansa kun ga kenan Ƙur'ani waraka ce ga komai A take da fara karatunta komai ya lafa mata, ta samu nutsuwa sosai. Ta sa wa kanta dangana da haƙuri, tana jiran lokacin mutuwarta, tunaninta waye ya dace ya ɗauki yaranta idan ta mutu bayan ranta. Ta ce hajiyanta, ina hajiyanta sam ba za ta ɗauka ba, don ita ma ba ƙaunarta take ba. Lallai ‘ya'yanta to sai dai a kai su Sudan, wannan shine abin da ta fi yarda da shi. Tana zaune a falo, a zaune suka shigo abdullah ne da sani amininsa ta miƙe da fara'arta ta ce mutanen kano ku ne a tafe sannu da zuwa ta miƙe cikin hanzari ta sauke su da kayan sima sani ya ƙare mata kallo tsaf tana ba shi tausayi sosai idan mutum yana ciwo a gano ciwon shine babbar nasara amma ita ba a gano komai ba allah sarki wannan zancen haka yake allah sarki to ina wasila ya wasila tana gida tana gaida ki har ta bani sako ta yi murmushi tana hira sama sama da shi a lokacin wayar abdulla ta yi ƙara ya miƙe a lokacin ya fuskance ta ce atika me yake faruwa ne na ga dukkin rame ke a rame shi a rame na rasa gano kan matsalar ku a ina matsalar take ko ke ce ko shi ne ban sani ba ke a ce kin ce kaza shi a ce ya ce kaza wai wace irin rayuwa kuke son ku yi ne ta ce yanzu kuma me aka ce maka nayi ya ce an ce hajiyanki da kawarta sun zo gidan nan jini ya wanke su idan ta yi ciko da kwallo ta ce gaskiya ne ban san ina da matsala ba kuma ban san ina matsalar take ba shin da gaske ne ni mutum ce ko ni ba mutum ba ce wani zubin kuma ina ji tamkar ni din ba mutum ba ce don zuciyata tana gargaɗe na akan ba akan gaskiya nake ba na aikata daidai wallahi sani ban taɓa shirka ba ta yaya zan ci gaba da zama da mushriki ki warware mini yadda zan gane ban gane mushriki ba ta miƙe tsaye ta ce ka kalli cin sani ka gan shi abokinka ne ka je wancan ɗakin da ya hana ni shiga me yake a wancan ɗakin me yake a ciki a kan me yake tattalin ɗakin har ya ƙi amince min na shiga a dalilin shiga ɗakin nan na samu waɗannan raunukan da ka gani a jikina take ta warware masa bayanin komai ya ce to ai ko ni da nake namiji ba zan zauna ba ba zan ci gaba da zama ba bare ke mace ta ce haƙiƙa da ina tunanin gidanmu na abuja a can na yi gamo to duk gidajen da muke zama babu inda bana ganin wannan abu lokaci ya yi da za ka gaya min waye ABY domin ka fi kowa saninsa ka taimaka mini sani ka taimake ni ka taimake ni kada in salwanta kada in salwanta kada rayuwata ta lalace don Allah ka ka gaya min ka ga gaba ɗaya yan uwana duk guduna suke suna kallo na a matar ɗan yankan kan mutane hajiya ta ce kada kowa ya sake zuwa inda nake kada kowa ya sake kallo na kada su saurare ni kada su zo wurina kada su dunnuwa sun san ni ina ganin tun ina da ragowar gata ya sallame ni na wuce sudan idan kuma na mutu sani dan girman allah ka yi ƙoƙari ka sada 'ya'yana da mutanen sudan abin da za ka yi min kenan lokacin aby ya shigo ya zauna yana jin wasu bayanai na shigansa sannan ya rasa yadda zai sam na manta da El Yakub ya tambaye ni ya gyaɗa kai ABY yana gefen sa yace zan je umura cikin satin nan don haka ki shirya za mu tafi ta kalle shi bata ce komai ba Sani ya miƙe suka fita Sani ya ce akwai tarin matsala a tare da matarka ina tunanin akwai wani kulli a rayuwar matarka ina ganin lokaci ya yi da za ka ajiye komai domin ka taimake ta ya kamata a sa malamai su yi mata addu'a ba wai ka tsaya haka ba tana buƙatar addu'a ya ce ina mata addu'a ni fa ba zan bi hanyar bata ba ya ce dole za ka nema mata magani ko kuma ka mayar da ita gun iyayenta su nema mata Si mata magani domin ina cikin shakku ko don cikin da ke jikinta ma kamata ka taimaka mata ko nawa ne zan biya amma ba zan taɓa yarda ta fita daga gidan nan ba don ni fa ka ganin nan ni ma kaina a cikin shakku nake a kanta anya bata samu motsuwar kwakwalwa ba to ka kai ta asibiti mana eh lallai akwai babban rikici a nan lallai kam yanzu ake yin ta don haka nan shine ƙarshen littafinmu na biyar sai mun haɗu a ci gaba kuma littafi na ƙarshe littafin nurul da imdanzin yadda za ta kasance sai ku biyo ni a cigaban gaban labarin littafin nurul da im littafi na shida kuma littafi na ƙarshe da yardan ubangiji in mai duka ya kai mu zan zo muku da ƙarshen sa don jin yadda za ta kasance kada dai ku manta da littafin da muke littafin nurul da im haske mara yankewa littafin da ya samu rubutawa daga shahararriya kuma fitacciya fasihiyar marubuciyar tamu zahara'u baba ya ƙasai yar mutum ya ƙasai ta rubuto muku shi don faɗakarwa tunatarwa ilmantarwa wa'azantarwa da dai sauransu fata Allah ya amfanar da mu abin da ke daidai Allah kuma ya ba mu iko na aiki da abin da yake daidai ya nuna mana gaskiya gaskiya sai ba mu ikon guje mata ya nuna mana ƙarya ƙarya ne ita ma ya ba mu ikon guje mata gaskiya kuma amin <laughs> ya ba mu ikon binta alfarman nabiyar rahamati sallallahu alaihi wasallam a halin yanzu dai labarin Nurul da Imin ya ɗauki zafi ga shi kuma jarumar namu ma kanta ta ɗauki zafi yayin da shi ma jarumin Abdalla bawan Allah ya ɗauki zafi to me kuke tunanin zai faru shin Abdalla da gaske matsafi ne yana shan jini to idan haka ta kasance ya kuke tunani shin da gaske za ta iya rabuwa da shi To me kuke tunanin zai faru kuma yayin da gaskiya ta yi halinta? To koma dai menene da waɗannan, da ma waɗanda ban ambata ba. Ina labarin inna ba inna mahaifiyar Abdullah tashin za ta shigo musulunci ta karɓi haske? To koma dai menene da ma waɗansu tambayoyin don yi yadda za ta kasance sai ku biyo ni a littafin Nurul da in littafi na ƙarshe. Ku ji yadda za a kaya sauran rikicin na gaba. Don haka, ni ma anan zan huta saboda ƙwaƙwalwata ta ma ta ɗau caji kasancewar nema yanzu ina so in san menene gaskiyar. don haka sai ku biyo ne a sannu don jin yadda za ta kaya a cikin littafin nurul da'in na ɗaya da na biyu tare suka fita kamar yadda na uku da na hudun suka zo muku tare to insha Allahu na biyar da na shidan ma tare suka zo muku ku dai ku nema ku sha labari kafin nan kuma zan yi amfani da wannan dama wajen mika saƙon gaisuwa ta ga dukkanin masu sauraron ma ko ina suke saƙon gaisuwa da fatan alkhairi haka kuma mun gode da addu'o'i masu saƙon neman ga saƙonninku sai ku yi haƙuri waɗanda ba ku ga amsoshin saƙonninku ba abubuwa ne sai a hankali don Allah a riƙa mana uzuri game da ɗaga waya ma ta yadda za mu ba za mu iya muku ba amma dai har kullum saƙon ban haƙuri muke isarwa a yi haƙuri wadda ya kira waya ba a ɗaga ba kar ya yi wani abin da ba haka ba ya yi haƙuri ya sake gwadawa wani lokaci yardan Allah za a ɗaga amma kada ka kira sau ɗaya zuwa biyu ba a ɗaga ba shi kenan ka yanke hukuncin da baka sani ba dan Allah a yi mana uzuri haka kuma saƙon gaisuwanka na daban ne wato ibrahim bazar kowa baban Ashbat tare da mai ɗakinka mamin ashbat na gaishe ku saƙon gaisuwanku na daban ne saƙon gaisuwa da fatan alkhairi a gare ka kai ma malam musa dambuwa a garin maiduguri fatan alkhairi ba zan manta da ke ba kanwar musa hajiya Sirayya. gaisuwan ki na daban ne mun gode bisa halacci da kuma karamci da aka yi mana Allah ya bar zumunci Allah sarki abokiya ta gari ban manta da ke ba ba zan kuma manta da ke ba a kanki na zauna a maiduguri na yi tsawon kwanaki na yi iya yawan neman ki Allah bai haɗa ni da ke ba Allah mai iko Allah mai hikima a ran da na bar Maiduguri a ranan kika dawo Maiduguri na gode tunda abin da kika yi min kema ba zan taɓa mantawa da ke ba a rayuwa Nana Khadija adon mata Nana Khadija sirrin ɗaukaka saƙon gaisuwanki da fatan alkhairi kuma da yardan Allah na nan tafi gare ki zuwa Maiduguri nan ba da jima ba zan zo gare ki ki kasance cikin farin ciki sai mun haɗu a littafi na gaba littafin nurul da im littafi na ƙarshe a huta lafiya wannan kenan don haka nake muku ban haƙuri da ai haƙuri mu haɗu a littafi na gaba sannan kuma koma ban manta da ku ba mutanen gombawa saƙon gaishen ku na daban ne yayin da na yi tattaki zuwa plato jos allah sarki ku yi min haƙuri saboda sunayenku ba za su lissafo a gare ni ba a ɗan wannan ɗan littafin sai dai na muku fatan alkhairi mutanen garin Jos jihar Plateau Allah ya ba da lafiya da zaman lafiya Allah ya ba ku abin da kuke so amma dai ba zan wuce ba gaisuwanki na daban ne maman jariri ki huta